alhamis 21 ga watan goma watan da hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1447 wanda ta dace da tara ga watan hudu watan afrilu kalandar albashi shekara 2026 allah ya tashi hada wa wannan masallaci mai albarka na juma'a da ke nan railway bakin shaguna mai unguwa a alhaji shehu abdullahi cikin garin kano a tarayyar najeriya domin dora da yadda muka tsaya a karatun littafin alwaji fi fikihi sunnati wal kitab da aziz wallafar babban malami abdul azim bin badar muna cikin kitabun ika muna gaba da malar ke magana kan bayanin haƙoƙin ma'aurata kuma karatun da ya gabata mun fara jin haƙoƙin miji akan matarsa mun ji haƙƙin miji guda shida yau insha Allah za mu tashi haƙƙi na bakwai shafi na ɗari uku da sittin da biyu a littafi irin na hannuna fakara ta biyar akwai ta hudu daga sama inda malam ya sa wannan lamba ta bakwai da fatan allah ya taimake mai samu dace hakokin miji da muka ji a kan matarsa mun ji dai haƙi na farko wajabcin ta yi mishi da'a na biyu ta kiyaye mutuncinsa na uku ta masa kwalliya ta masa ado na hudu ta zauna a gidansa kada ta ringa fita ba da ƙa'ida ba na biyar kada ta ba wani izini ya shiga gidansa musamman wanda baya son ya shiga masa gida hakkinsa na shida da muka ji shine ta kiyaye masa dukiyarsa kada ta ciyar da wani abu daga gidansa sai da saninsa ko da ko dukiyar ta ta ci yau insha Allah kamar da mala za mu haƙƙi na bakwai malam shi alhamdu sabi' haƙƙi na bakwai wa min haƙƙin zauji ala zaujatihi ina daga haƙƙin miji akan matarsa Allah ta suma tafawwan wa huwa shahidun illa bi ibni kada kai azumi na tadawwi na nafila a lokacin da yana gari sai da izininsa ke kauri sallallahu alaihi wa sallam saboda madar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idni bai halatta ga mace kai azumi mijinta ina gari sai da izinin wannan ana nufin azumin nafila hadithu mutafaqun alayhi ina cikin sunan bukhari sun na tara shafi na 295 hadith mai lamba 5,595 ina cikin muslim na lamba dubu da ashirin da shida an gani waɗansu malamai suna ta ko damuwa take da ita inda yana gari sai ta sanar da shi an gani sai ramuwa na farilla eh na farilla misali ainihin ana bin da azumin farilla na hadar ramadan ne za ka rama inda yana gari ku su sanar da shi saboda kada bukata ta kamo shi da rana ko kuma ya tarar da akan wani abu da rana amma ban da azumin dogari misali an ga wata allah ya kawai ke mutum sai da mutanen da suke da su sun ga wata da idan su an gane wannan ba za ka saurare shi ba za ka saurare shi ba za ka yi abin da kawai ne haƙƙin miji na a kan matar shi wa min haƙƙin zauji ala zaujati allah ta munna alaihi na daga haƙƙin miji kan matarsa kada ta yi masa gori bima anfaqat min maliha fi baytiha wa ala iyaliha saboda abin da ta ciyar a gidan mijinta daga dukiyarta ga iyalanta fa manna yuhdilu al-ajra wa thawab saboda shi gori yana bata ladan sadaka ko kyauta ko ibada da aka yi qala ta'ala Allah madaukaki ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tadhiru sadaqatukum بالمن والأذى البقرة 264 ya kuma su imani la da ɗafiku kada ku ɓata ladan sadakokinku bilmanni da gori wal'aza da cutarwa yin haka ina sa mutum ya rasa ladan da ya samu da sadaka da ne sura ta a biyu da da da aka dan da wani a gidan mijinta ga iyalanta iyalan mijinta iyalanta ne ko da ba ita ta yi an gane to da aka bai sai halatta ta yi masa gori idan ta yi to ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta yi wa miji gori ba daidai ka da ta ta wani mutum ba an gane shi ta ne in tana da shi ta yi shi ta ta ta an gane ku haƙƙinsa ne idan tana da shi taimushi to don haka idan ta yi sai ta goranta masa to wannan ya zamanto cutarwa wadda kuma musulunci baya son cutarwa har ga wani ballantana ga mutu a tasir haƙƙin miji na tara akan matarsa haƙƙin a حق الزوج ne an tarba biliyar biliyar ina daga haƙƙin miji akan matarsa ta gamsu da ɗan kaɗan jin da ya samu ibada wa an takna bil mawjudi da ta wadatu da abin da aka samu kada ta ce ita tana da wani tent sai abu ne kaza ko a abinci ko a abin sha ko a wajen kwana ko a tufafi haƙƙinsa ne abin da ya samu ibada ta karɓa ta wadatu da shi wa Allah tukallifahu min al nafaqati ma la kada ta tsora masa daga bukatu shine annafaka a nan ba ciyarwa ba an gane bukatu waɗanda na ya ku ba zai iya ba fakar kala ta'ala allah madaukaki ya ce da yin fiƙazu sa'atin min sa'atin ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا الطلاق التابعة لينفق ذو سعة من سعته مع بوتين يلوى يسير في معاملة يتصرف فيه يكشف إيالنسا كل ده بيرد الله يباشي ومن قدر عليه رزقه ولا تقلت أرض جنس أجريشي bal yau kafa fi ma ata ba shi ma tiyar daga abin da Allah ya bashi ya mutu mu'amala gurbadan abin da Allah ya hore masa la yukallifu Allah nafsan illa ma ata Allah baya dora wata rai nauyin wani abu sai iya abin da ya bata a cikin domain abin da Allah ya ba mutum a cikin ke nema ya yi masa hidima da ya ji Allah ba da wata yusra da sannu Allah zai sanya sauki bayan tsanani bayan kunci allah zai kawo yawa bayan kalauci allah zai kawo wadata da haka kullum a tsare cewa yayewa za ta zo za ta zo za ta zo sura ta fitin da biyar tsala a tsaya ta bakwai kuma kada a gajin kiri duk sanda ka roki allah wani abu ka gajin kirin zuwansa alheri ne gare ka akwai mutanen da sun roƙi allah wani abu da suka gaggauta ya ba su sai zama to zuwa a lokacin da zama alheri gare su ba to da haka duk da ka roƙi Allah ka roƙe shi kai dai kada da tabbacin ya amsa za ka samu abin da ka roƙa yaushe wannan kuma yana cikin hikimar Allah zai zo maka da abin a lokacin da ya fi dacewa da kai an gane al'ashir haƙƙin miji na goma akan matarsa zaune a haƙƙin zauji ala zaujatihi yana daga haƙƙin miji akan matarsa a tuhsina al-qiyama ala tawdi auladiha minhu fi sabrin fala taghdaba ala auladiha amamahu mace ta kyautata tsayuwa da tarbiyyar ƴaƴanta wanda ta haifa tare da shi ko wata ta haifa masa cikin nau'i na haƙuri kada ta yi fushi akan 'ya'yan a gabansa ولا تدعوا على تدعوا عليهم كذا تموتوا مولى الدعاء ولا تصبهم كذا تلقى ذاكر فإن ذلك قد يؤذيه ده حتى في تنش فمتم ده يجي سؤال هذا متى عن غالي لما أنا برشين كشافما كده إذا ما تحتكي باب تربية an gane كذا halin da kuka samu kanku da a cikin kenan yanzu da aka gashi na tarbiyya ta zo uba ya zo sai ya tashi ya kan sa sanin ya ji tsawar da uban zai ke wani har yaje kansa ba zai na ba ba zai ji tsawar ba a gane ba amma ta yi kokari ta ga cewa a gaban sa ba zai mutu irin wani kuma a ka'ida ta tarbiyya babba shi ke tarbiyya idan aka ce ga mutu ga mata suna zaune waye babba to da haka yaro ya yi abin da ba daidai ba ba zuwa ido za ka yi ba kai ne za ka kare yau saboda ma kada ka tashi ta wani musamman wanda zai bakanta maka rai zai zama to ba ba daidai ba kai ne za ka ɗauki control amma ba ga matsalar da muka samu su ne suke tafiya wajen matsalar 'ya'yan ma a makaranta su ne suke kai su asibiti su suke zuwa komai an bar da iyaye mata mu'amala da yara to dan haka a gaban ka ma in an yi abu kana zuba ido wai sai ta yi magana ita ce za ta tsawata musu to a kuma irin wannan ne sai ku samu matsala sai ka ce ta zagan maka yaya ko ta dakan maka da yaya ko ta ce maka mutuncin 'ya'ya ko abin da ya yi mana musamman idan bai ta haife su an gane to da haka sai mu koyi irin wannan abin da ne a gaban ka ne da an yi ba daidai ba sai da za ka tsawata saboda da su ga ita duk kai ne da tsawata musu amma in har za su yi a gaban ka ja baki ga shi to ita kuma dole za ka yi magana saboda rai wato jinin raino a jikin su yake jinin raino a jikin mata yake da haka ba za ka iya ganin yaro ya yi abu kai ba kai magana ita mata shuru shiru ba ba za ka iya ba to da haka gudun kada a kai ga dameji da ka ga an yi abin da bai suitin naka ba to kai maza ko abin da ba daidai ba ne to kai maza ka zama action a kai kai hukunci yi magana to ta za ka saurara amma idan za ka bari to ta kuma za ka yi magana to kuma a rashin sa'a sai zama tsohon nan ta samu damuwa Allah ya kawo والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما زال رسول الله cewa لا تؤذي امرأة زوجها في duniya. ba wata mata a nan duniya da za ta cutar da mijinta a nan duniya din illa qalat zawjatuhu min al-huri al-ayn fa sai matarsa daga matan huri da ayn ta ce la tu'dini qatalakin la al-ayn kar ki cutar da shi fa inna ma huwa dakhilun alayhi inda ba qurni aw janki yushiku an yufarikaki ilaina ya kusa ta rabu da ke to zuwa gare mu an gane to dan kada ka jawo matarka wannan tsinuwa ta hulun yi da maza ke fi son da ka gani zai da bari zai taimaka ke fi son an gani su kuma mata su koyi wato ladabi na mu'amala da yara a gaban mai gida an gani ladabin mu'amala da yara a gaban mai gida ba shi ne ladabin mu'amala da su a bayan gidan an gani wannan hadisi imam muslim ya zo tun da cikin sunan juzi na biyu shafi dari hudu ashirin hadisi ne lamba dubu da dari da tamanin da الحادي عشر حج مجي نشاء ديا ومن حج الزوج على زوجته إلى لك حج مجي أكم ما تبدا أن تحسن معاملة والديه وأقاربه تجوزة معاملة دمحي خمسة بينقوانسة فما أحسنت إلى زوجها من أساءت إلى والديه وأقاربه duk matar da take batawa take nuna na wa iyayen mijinta da na yanguwarsa to duk kyautar ta da kake masa ta an gane sai dai idan bai san ba ko kuma yadda mutanen ne da ake ta su a nanini wato su yan san kansu musamman idan abin ya hada da iyaye yanzu a kan matar nan naka sai su shi da kai a kan wannan matar taka iyaye ka sai su shi da kai kuma suna da haƙƙi suna da haƙƙi kada ka ta haka wanda ka za su ci da ni akan matata abinda matata sai musu ne dai musu eh kai ne zaman wa take an gane ku me ta ta ta ta ta maka ita ta samu aljanna ta mu da na iya ta kuma sun ta ta ta maka da ta ka aljanna an fahimta karka ce ba su da haƙƙi su fushi akan da kai saboda abin da matar ta kai musu a aika ka kawo ta idan ba dan kai ba idan ruwan da gada ne haka su ballantana ta bata musu rai ballantana ne musu ba an gane to saboda haka lallai musamman wannan zamani wannan ran ya yawa za ka ga yaya muna da irin wannan tunani sai mutum ya rinka ganin to dan mene ne wai iyayensa sun tsalle matar kai ka san mahaifin kuwa ko ka san mahaifin mahaifa ka suna son ka ne suna son abin da kake so daga shigar cikin ka har ka mutu ba ka bane mahaifa suna son ka ne suna son abin da kake so tun daga shigar cikin ka har ka haife ka har ka rayu har ka mutu haka suke son to gaskiya ne ba sa son ka kenan ba ita ce ba sa so ba wani abu suke wanda ba daidai ba ne a gane da su kuma iyaye sai su rinka duba a su na manya su rinka lura da irin yadda al'amuran suke guda an gane su rinka lura eh, dan dan eh, akwai jarrabawa a cikin rayuwa wani wannan sai ke cikin jarrabawa zai yi zai rabu da uwa ya rabu da uba saboda ita ana cewa ko ba a canza uwa da uba amma ana canza mata da riga amma shi a'a shi yana ganin zai rabuwa da ita ba saboda ne abin da yake din ya rabu da kuma mutuwa ne wanda yake din ya rabu da kaza zai mutu kana ne akwai wanda zai saurara da haka ko iyaye sun ga riga lura waɗannan abubuwan suka zo mutum a matsayin jarrabawa to idan jarrabawar ta kenan to kuma sai ku yi haƙuri sai ku yi haƙuri an gane الثاني عشر حق مدينا شابي أكما تنسى ومن حق الزوج على زوجته إلى ذلك حق مدي أكما تنسى ألا تمنع منه نفسها متى طلبها kada ta hana shi kanta duk lokacin da ya neme ta an ko da rana ne ko da daddare ne ko a kowane lokaci ne da kauli sallallahu alaihi wasallam saboda kadar manzala su kan da yake in muti ya kira mace matarsa zuwa mashi kudarsa falon ta sai ba ta je masa ba fa ba ta ba ba na alaiya sai kwana yana da fushi da ita la'anar mala'ikatu hatta tusbiha mala'iku za su rinka tsine mata har sai gari ya waye an gane wannan hadisin hadisi ne musamman wani alaihi yana cin sau bukhari jirgi na tara shafi na dari biyu da casa'in da hudu hadisi ne ba dubu biyar da dari da casa'in da hudu ina cikin musulun zubi na biyu shafi na dubu da zancen hadisi na lamba dubu da dari hudu da talatin da shida imam abu dawud ma ya kawo shi zubi na shida na sunan shafi na dari da saba'in da tara hadisi na lamba dubu da dari da ashirin da bakwai an gane وقال صلى الله عليه وسلم كما من ذا الله شو سرنا إذا دعا رجل امرأته كل زوجته إذا متي كرام تسع لحاجته سبود بقاته فلتأته تدبيمة وإن كانت على التنور كودا تنا كان تندا تنا سوية وإناء تتجي تبري قل لهم man na waye itacen na gas ɗin nawaye man da haka zuba nawaye to in ya kone bai ga abin da ake fice a azu bai ga abin da ake ba zai yi fada yana da bakin fada ya ce an bari an bari ya kone ba shi da baki an gane in ma ya yi fada sauke shi cikin lalama za ta iya ko ba za ta iya ba an fahimta amma dai in ya ce zo to ko me kike ki bai kar ki ce bari na sauke wannan abin a yanzu aka kafin ki sauke wannan abin din ya abin nan abin da ya sa ya kira ki kuma ya da shi an fahimta da aka karki kawai ina cewa wanki zo kawai ko me kike ki bari ki tafi a gane to sannan kuma in aka sauke za ta kone ba kone kenan kin so mugunta da shi sake ka tabbata ba ta kan ma yana cewa wanda zo tashin shi da saukewa ba shi kenan ba an gane wannan hadisi hadisi ne sahihi ina cikin sahihul jami'a hadisi mai lamba 534 imam musulmi ya kawo shi a cikin sunan juzi na biyu shafi 314 hadisi mai lamba 1600 a tsarisa ashar haƙƙin muje na shahuwa kan matar shi haƙƙin zauje ala zaujata yi ina daga haƙƙin miji a kan matarsa an tattuma sirrahu wa sirra baiti ta ɓoye sirrinsa da sirrin gidansa duk wani abu da ya shafi shi na sirri karsarin da faɗa. haka nan sirri abin da yake na gidansa da sirri wanda jinsa a waje aibu ne to kada ya fitar da wannan abin wala tushi min zalika shay'a kada ta yada wani abu daga cikin haka wa min akhbar al asrar nana daga sirrika mafiya hatsari allati tatahawanu nisa'u bi ra'atiha wanda mata na yin sakaci wajen yada su asrarul firash sirrika na kan shimfiɗa irin mu'amalar da suke da mijinta akan shimfiɗa wa ma yakunu bayyana zawjayn fihi da abin da yake kasancewa tsakanin ma'aurata a cikin shimfiɗa din wa kan na annabi sallallahu alaihi wasallam an zalik annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadi gaburan haka فعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود دقا أسماء Allah ya kara يقارى yadda. to ita ta ta kasance wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ga maza da mata zaune fa qala sai manzo Allah sun sanar yace la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahlihi ta yi mutum ya dinga faɗan me yake aikata da iyalinsa wa la'alla imra'atan tukhbiru ma fa'alat ma'a zawjiha ta yi a samu wata mata ta dinga ba da labarin abin da suka aikata da mijinta fa'aramma alqawm sai kowa ya shiru kasai ina da cikin abinda za ka gane mutane suna abin nan kai magana ka zuwa ya ce a gane yawan wannan abin suna yi da ka kowa da yi shiru kultu asmaru yar yabe ta ce iya wallahi ya rasulallah innahum la yaf'alna wa innam la yafalu ce wallahi manzo Allah mata suna yi maza ma suna yi fa kala sai manzo Allah sun ce fala faɗo to kada ku rinka yin haka fa inna ma masalu zalika kadai misalin wannan ka masalin shaytanin ke shaytana kamar shaydan ne ya hadu da shaydaniya fi tsariƙin akan hanya fagar shi ya haɗe kwanta da ita wannan su yanzu mutane suna ga kallon an gane ma'ana kamar mutumin da ya Eh, to me amfanin ku keɓe ku tsakani da Allah in har za a zo ba da labari me amfani a keɓe ina da amfani ba shi da amfani to da haka keɓewar ba sai amfani ba da haka annabi sai ya gaya maka kwatan kwatan abin da kuka yi duk wanda zai zai mu'amalar aure da matarsa kuma sai ya fito ya gaya mutane to daidai yake da wanda ya zo bakin hanya ya kwanta da matar shi an gane wannan hadisi hadisi ne sahihi imamu hakim ya kawo shi a cikin musadrak juzi na shida hadisi mai lamba eh, shafi 223 hadisi mai lamba 237 kuma imam al-albani ya kawo shi a cikin adabu zifaf matsala ta 72 an gane to da haka wannan ɗabi'a wajibi ne ba ya kamata ba wajibi ne mutane su daina mata suna yi kamar yadda asma bin ke zai ta faɗa haka nan maza suna yi har yanzu duk da na karanta hadisi irin wannan wannan ina tuna wani aji ko wani daki a hostel ɗinmu lokacin na jami'a ina da bulwan duk manya ne wallahi zuwa suke suna haduwa suna zancen su kenan wallahi zancen su kenan ba su da zance sai amin amma zancen su kenan Allah ya kyau الرابع عشر حق مجي نشاه ذاك ما تنسى ومن حق الزوج على زوجته أن تحرص عليه إنا لك حق مجي أكا ما تنسى ترنجا كيشنسا وتحافظ على الحياة معه تجتنا سر رأيوان شيء كي رأيوان تردش سموت أو إندينا wala tas'alahu talaqa min ghairi sabab kada ta nemi ita keta ta ba tare da wani sababi ba saboda min an sauban radiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam da sauban Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuma imra'atin sa'ala zawjaha talaqa min ghairi ma ba'th duk matar da ta nemi mijinta ya sake ta ba da wani dalili ba ba da wani laifi ba fa haramun alaiha ra'ihatul janna to kanshin aljanna haramun ne akan wannan hadisin imam mutum ya kawo shi a cikin sunan juzi na biyu shafi ɗari uku da ashirin da tara hadisi na lamba dubu da ɗari da tasa'in da tara imam abu da cikin sunan juzi na shida shafi ɗari uku da takwas hadisi na lamba dubu biyu da ɗari biyu da tara shi ma ya kawo shi haka nan imam ibn maja a cikin sunan juzi na ɗaya shafi na ɗari shida da sittin da biyu hadisi na lamba dubu biyu da hamsin da biyar duk sun kawo wannan hadisi kuma hadisi ne sun yi kamar da imam al-albani a cikin al'urwa hadisi na lamba dubu biyu da talatin da biyar ya inganta shi an gane wa ƙara sallallahu alaihi wasallam kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-muqtali'atu matan da suke neman hulki daga mazajensu ba tare da dalili ba hunnal munafiqat waɗannan su ne ainihin munafukai an gane wadda za ta zo don kawai tana takamar za ta iya biyan sa abin da ya bata ta ce sai an raba su to wannan munafuka ce an gane wannan hadisin hadisi ne sahihi imam muslim ya kawo a cikin sunan jirgi na biyu shafi 329 hadisi ne lamba 1998 imam al-albani a cikin jami'a hadisi mai lamba 6,681 da asirin sahiha hadisi mai lamba 632 ya inganta waɗannan hadisi هذه yi حقوق الرجال على النساء waɗannan sune haƙoƙin maza ma'aurata akan matayensu hala man aradun sa'adata zawjiyya da ka wajibi ne kan matar da take son samun dace na aure ثم السعادة الأبدية سنن تسامر ذات واتدن دندن أن تجتهد في القيام بحق زوجها عليها إياك وقرن توجن صوتي حق جمجل تأكلها وأن تغض الطرف عن تفسير زوجها في حقها في كويتي تكن يد مجل تيكذا صوتي متون حقي ناتا فإنه بذلك تدوم المودة والرحمة دوانا soyayya da tausayi da jin kai zai dawama tsakaninsu wa tasluhu al-buyut gidaje za su inganta wa yasluhu al-mujtama'u bi salahiha wanda al'umma na ingantuwa ne idan gidajen auratayya sun inganta an gane in wannan gidan gida ne ingantacce wannan ingantacce za a samu unguwa ingantacciya to kuma unguwanni su suke gari ko da eh, wannan unguwa ta zama nagartacciya wannan ta zama wannan ta zama kenan gari zai zama nagartacce to garuruwa kuma su suke yin karamar hukuma to in garuruwa suka zama ingantattu ta karamar hukuma za ta zama ingantacciya to wancan karamar hukuma ta zama ingantacciya wancan ta zama ingantacciya kanan hukumomi su suke yin jiha ai to kaga jiha za ta zama ingantacciya to yan jiha ta zama ingantacciya kowace jiha ta zama ingantacciya su suke ƙasa kuma to ka ƙasa za ta zama ingantacciya to duk ƙasa kuma da ta zama ingantacciya wannan ingantacciya wannan ingantacciya kaga su suke nahiya to kaga nahiya ta zama ingantacciya kenan don nahiyoyi kuma duk nahiya ta zama ingantacciya kaga nahiyoyi gaba ɗaya za su zama ingantattu kuma nahiyoyin da su ne duniya to kaga duniya za ta zama ingantacciya ke kama idan gidaje suka lalace to shi ke na al'umma sai ta lalace allah ya sauƙaƙa وعلى الأمهات wajibi ne akan iya uwaye mata an yi alam da su sani an na minar wajibi alaihinna cewa na daga wajibi da yake kansu an yi basir da banatihin da ke hukuki a zuwa hinna su sanar da 'ya'yansu mata haƙoƙin mazajensu a kansu وأن تذكر كل Ummin Binta, بهذه الحقوق Qabla fatiha kuma kowace uwa ta tunasar da ‘yarta waɗannan haƙoƙi gabanin a kai ta gidan mijinta sunnata nisa'i salaf radiyallahu anhunna wannan ita ce sunnar mata magabata Allah ya kara musu yadda faqad khataba amr ibn hajar malik kindata umma iyas bint auf al-shaybani sarkin kinda amr dan hajar ya nemi auren iya yar au al-shaybani falamma khana zifafuha ilayhi lokacin da za a kai ta gidansa sai halar da ya umu ha umama su bin tulhari mahaifiyarta umama bin tulhari sai ta kebe da ita fawasat ha wasiyyatan sai dai mata wata irin wasiyya bayyana fiha usutan hayatin zawjiyar sa'ida wanda a ciki ta bayyana mata ginshiƙai na kyakkyawar rayuwar aure mai inganci wa ma ya zuwa alai hali zawjiha da abin da yake wajibi yake wajibin da yake da abin da da shi na hakki, wajibi a kanta faƙalin sai ita umamatu bintul harin ta ce da ita abin nan ummu iya ta ce da ita ai bunayya ya ce ya ta innal wasiyata law turika li fadli adadin da a ce za a kyale ya dan an masa aure ba a yi masa nasiha ba saboda falalar ladabin da take da ita dan me ladabi ce ita la taraktu zalika laki da na kyale kiban miki da wasiya ba lakinna tazkiratu lil aqil sai dai ita wannan wasiyar tunatarwa ce lil gafil ga wanda yake rakananne kananne wa mu'unatu lil kuma taimako ce ga mai hankali walau anna mar'atan istaghnat 'an az-zawj kuma da a ce akwai wata mace da take wadatuwa ga barin miji ligina abawaiha saboda wadatar mahaifanta wa shiddati hajatihi ma ilaiha kuma saboda tsananin buƙatuwar mahaifan nata zuwa gare ta Kun ci agnan nasi an to da ke din kin fi kowace mace zuwa ga barin bukata zuwa ga aure walakin na nisa da rijal khuliqna sai dai mata an halicce su ne saboda maza wa hunna khuliqna wa lahunna khuliqar rijal kuma saboda su aka haifi aka halicci mata maza wato mata saboda maza aka halicce su su ma maza saboda mata aka ne aka halicce su ai bunayya tace ya in yata innaki farasti al-jawwa alladhi minhu kharajti kin bar ainihin yanayin da a cikin sa kika fito wa khallafti al-ushsh alladhi fihi darajti kin bar shekar da a ciki kika tashi aka rene ki har kika girma ila wakrin lam ta'rifi zuwa wani gidan zaki ko gidan zuma wanda ba san shi ba wa qarin lam ta'rifi zuwa ga wani aboki na zama wanda baki saba da zama da shi ba fa asbaha bi milkihi alayhi rakiban wa malika sai ya zama to saboda mallakar ki da yi ya zama to mai sa miki ido kuma ya zama to mai mallaka sarki mai sarauta a kanki fa kuni lahu amatan ya kullaki abdul mashika to da ka ga wani nasiha ki zama baiwa gare shi zai zama to bawa mai tsananin jawuwa zuwa ga abin da yake so da aikatawa a gare ki wa hafazi lahu khisalan ashara kuma ki kiyaye masa wasu ɗabi'u guda goma kada ki yadda ki saba su ya kulla ki zuhra in kin yi haka shi mijin zai zamanto wata ajiya ce ainihin a gare ki wata kadara wadda kin ajiye ta za ta yi amfani nan gaba amma al'ula wa saniya amma ɗabi'a ta farko da ta biyu daga cikin goman nan falhushu lahu bil qana'a ki kankar da kai gare shi da nuna wadatuwa da abin da ya samu ya baki wa husnu sam'i lahu wa ta'a kuma yana magana ki saurare shi kuma ki masa da'a ki masa biyayya biyu kenan wa amma salisatu war rabi'a ɗabi'a ta uku da ta hudu kuwa fatafaqu bil mawadi'i ainihi wa anfihi ki kula da abinda idan sai yake son gani da wanda baya son gani da abinda hancin sai yake son shaka da wanda baya son shaka fala ta kowa ainihin minki ala kabihi kada ki ga yadda ga wani mummunan abu a tare da ke, wala shimma miki illa atyaba rih kuma kar ki yadda in shaƙi wani ƙanshi daga jikin ki in ba mafi ƙanshi mafi daɗi ba wa amma alkhadu ta tuwasta ma'ana wannan a tattace ki tsare masa sa da hancinsa ai mun samu bi kenan ko wa amma al-khamisatu was-sadisa in ka da wancan biyu da wannan biyu hudu kenan to ga na biyar da na shida fa tafakku li waqti manamihi wa ta'amihi ki lura da lokacin cin abincinsa na shida ki lura da lokacin na biyar ki lura da lokacin baccinsa na shida ki lura da lokacin cin abincinsa fa inna tawaturul du'i mahaba saboda in mutum ki bashi ya ji yunwa yau ji gobe dama zai ya ji kin bashi ya ji yunwa da safe biki karin kumallo da wuri ba da rana biki kalaci da rana ba da daddare biki kawo abincin dare da wuri ba ina jin yunwa to yunwa dan yayi ina tunzura shi malhaba ina tunzura mutum wannan jihun naumi mazbaba haka nan a hana mutum a gurɓata masa lokacin baccinsa yakan sa ya fishi an gane to da haka kula da lokacin cin abincinsa kuma ki kula da lokacin baccinsa in da wuce yana jin bacci to ki da shi bacci an gane ka ga wasu mata yanzu kana bacci ma sai su ta toka kuma sallama ake da kai bukatar ma ba ta ta bacci kawai wani ya zo ba ka da appointment da shi haka koro sai zo ka kana bacci wai ba za ka ji kana bacci ba da haka sai ta je ta taso ka yanzu nan akan wa za a yi wajibi akan bako ko akan matan gida an fahimta dole ke ce za ki ga wannan abin nan din saboda ke ce in yi jet fasin wanda ya kaɗe masa bacci to shi kuma bacci inda za ka wa mutum shi to da matsala saboda wannan ta kaɗe masa bacci to wannan yinin sai yi yana zazzabi an gari to da haka lura da yanayin da ya gidanki lura akwai wadansu mutane da kansu ne shafi an zo sallama da su kuma su a tashe su babu ne a sama wata in ta rike ana fa sallama da kai sallama fa da kai ake kar ba a ce kana wulaƙanci ba zai ga wani to ko da yake kuma su da din mu kenan al'umma mu kenan ko haka kurum ba kai da mutum zai zo wajen ka ba sai izo bai damu da wani hali take ciki ba kuma zai ce wata yi masa wulaƙanci ba a yi an fahimta to jama'a ya kamata a wani abu sai to in kana irin wannan sai ta yi wani bature yanzu bature shi ya san tsari tsakani da allah da bature da musulmi wa ya san tsari da haka duk addinai ka duba akwai da aka ce ليستعديكم الذين ملكت ايمانكم duk addini akwai inda aka ce ya yi wanda zai na amalu la ta dukulu buyutan gaira buyutukum a ta sani shi wata sallimu ala ahli me waye ka wannan tsarin musulunci ka wannan tsarin ko mutum a gidansa in ka ga mutum a gidansa me zaunar da shi a gida a'a ba hutu ba a ranar me ya zaune da mutum a gida wata good wata bukata shi sa ke zaune a gida in ba haka ba lokacin da kowa yake fita shi ma zai ne zai fita ba za ka zo ka san da shi a gidan ba to musamman dai bayan kuka da shi za ka zo ba kuma ka je kana jini ne kana shayar maka wulaƙanci ba daidai ba ne ba daidai ba ne ba daidai ba ne za ka sai yi ƙoƙari mai gyara an gane to ka gani ana yi yanzu nan ka shiga gidanka yanzu ka ɗau buta kenan za ka shiga ban aiki to ni yanzu sai ana sallama sai yanzu buta za ka ajiye maka ajiye ba in ka shiga ban aiki kafin ka fito wani ya ƙosa sai da haka sai baya tabbata ya ma fasa ganin ka kuma bukatar ta ce an gane to da haka dole sai mun koyi rizal mu ringa mu ringa mu juna mu uzuri mu ringa lura hmm. <laughs> to Allah ya sauka to dai mu kula da kyau an gane to lokacin bacci ina da muhimmanci kwarai matan su lura wato akwai wani makoci na ni yana birge har ga Allah ina birge ba yadda za a yi ka zo gidansa lokacin da yake bacci matarsa ko yansa a tafi ba zai yi ba kawai to ban san wannan tsarin nasa ba zai kai yaran mu makaranta a mota shi da ce a je a kira wani da aka je sai aka ce ai na ce ya yi na ce to ya tashi ta ce kira ni matar sai ta zo gida tana ba matar da Allah a bani haƙuri ta je gaya mata da Allah a bani haƙuri wannan yana baki ba a tashin na ce a ni na bai ba su ta yi daidai ta yi daidai ko ba ta yi daidai ba to yanzu akan bukatar da bai kwanta da ita ba a tashe shi da ita ta ka gyara shi na ce ni ba ta yi komai ba ni birge ni mata yi dan sai ka tara mace ɗari ba ka samu wanda za ta yi a haka ba ko musamman a ce wane ne ko ba ne, wallahi matar ne na zai aka iya ne. ni ni na tsaya a wani amma duk da haka ta yi daidai ko ba ta yi daidai ni wallahi birge da dai ta ce duk gidan har yara kowa ya sani in yana bai shiga a tashi na ce daidai ne mutum a da sarki ne an gane to wannan kaga ta yi amfani da wasiyar babarta ko karki bata lokacin baccin ke yana bacci karki hana shi bacci karki tashe shi to giwa amma fa ba haka kake ba kuma kada yanzu ka ji karatu ka je ka ce zaka yi za ka kira a gidanka ko tare da matsala an gane da matsala kullum ya abin da nake cewa mutane su ringa lura da al'ummar da suke rayuwa a cikin su an gane wa amma sabi atu wasamina nasiha ko wasiya ta bakwai da ta takwas kuwa falihtirasu bi malihi ki tsare dukiyar shi wal ra'au ala hashanihi wa iyalihi ki tsare mutuncin sa da iyalansa wa milakul amri fil mali husnul taqdir tace abin da zai mallakar wannan al'amarin cikin sha'anin dukiyarsa ki kyautata gwargwadon abin da zaki ringa sarrafa na dukiyar shi kada a yi abinci a ringa zubo shi tarariya jama'a an gane in ma aka yayi yawa yi kokari su ba waɗanda suke mabukata amma hasali babu bukata ba dalilin da zai sa ki dafa fiye da bukata ko ba baya ba zaki ba ba dalili an mubazzaranci an gane wa fil iyali husnul tadbir kuma abin da yake sa ki mallaki mijinki ta bangaren mu'amala da iyalansa wajen yi musu hidima da lura da su shine kyakkyawar gudanarwa kada shi ciwon yayansa ciwon kai, kada yan uwansa su zo gida ruwan da zai za su dama a gagare a yana yi ko su zo gidanka wai amma ya ce wasu gasa abinci da za su wai za su ka ta wanda ya nan gida ba yi yan uwanka zo gidanka sai abincinka sai ka zo sannan su ga abinci kuma ba za a dafa musu wani ba ko ba za a ba su naka kai da baka nan ba a dafa maka wani sai ka maka dawo an fahimta jama'a a karka yadda ka karbi kaskanci da za wa yan uwan da matar ka za ta wa yan uwanka karka yadda saboda kana da yaya kana da zuriya matsalar ita ce ba koyaushe kai ne kana tsaya kan yayanka ba akwai da dole wannan wata rana sai ka kawo su waɗannan su za su rinka ta yi uwarsu ta yi musu abin siya ubansu ina gani kuma aka jani da aka suna yin za su za su tare hannun su a kan yayan ina fatan mun gane to da aka duk mace mai hankali mai basira tana tsaya ta kula da dangin mijinta tana kokarin ta kame su ta zuba su a jaka ba a ji ko a jaka to shi ne wannan ita umama take wa yarta wasiya da wannan ta ce wa amma ta ta ashira amma wasiya ta tara da ta goma fala ta'sina lahu amra kada ki yadda ki saba masa wani umarni wala tushina lahu sirra kuma kada ki tona asirin sa fa innaki in khalafi amrahu aw garti sadrahu dan idan kin saba umarnin da ya bashi to zaki tunzura kirjin sa wa yana shaki sirrahu lam ta'mani gadrahu in kuma ya gaya miki magana ta kika yada kika tona masa asiri to ba za ki rasa lamuni na yaudara da shi kuma zai yi yanzu abin da zai fi zai fi saboda ne ya san cikin saba in an gaya miki abin wannan abin sirri ne kake ba da kin fara an gane to ba ma sai da ke sirri ba ne dan da wannan dalili kun yi magana da mijinki zaki da ke gaya wani me a ciki dani an gane tace kuma iyaki wal farha bayyana ilayhi in kana mahmuma kuma a hirɗinki da yin fushi a gabansa lokacin da yake cikin damuwa kar mijin ke shigo cikin damuwa da bacin rai ya kuma ke ringa dariya duk farin cikin da yake ji nuna masa a ki ke ma ke kin taya ganye rambada ko kun san sai ganye rambada ko ganye ba yadda ta take rambada take kada shi ba to kai ne yake kada ka da aka yi ta gani ta gani ya yi haka kai ma sai kai haka ta ka kasa ya shirin gwada ke to in kika ga mijinki sa tashe duk farin cikin da yake ciki danne nuna ke rinsu ya baci an gane nuna ke ma ran ya a bace mai gina da ya faru wa ya taba ka in ma kuna irin maganganun nan in zamani da soyayya haba my king me ya faru ne sweetheart ne ya faru ranka ya daɗe yalla bai ne ya faru ya taɓa mun kai waye jangolo tsuliyo dodo eh haka ba ki abin nan ko in ma ki ke irin joka ce ke irin iri na misali je ki da ko wani wuka ki ce waye taɓa mun kai je kaddama masa yanzu nan eh man an gane ku nuna masa ranki ya ɓaci sosai ko da kuwa ke ranki da dai amayya ta ce wal ne bayna ilayhi kana masrura kuma ke yana cikin farin ciki karki ya take nuna bacin rai duk bakin rai da kike ciki in dai kika mijinki fuskar sa take ina murna ina farin ciki to ke ma ki fuskar musamman mata ba sun yi wannan abin ba kukan gangan da dariyar gangan yanzu da mace zai kaga tana hawaye ba mera ba da shi ana yi ko suna yi ko ba sa yi an fahimci ko kaga tana kuka ba kira kuma tana dariya sai a kukan nata ka karanta me take yi dariya ciki to da haka suna da wannan baiwar kuna da wannan baiwar mata da haka yi mijin ke zuwa irin wannan yanayi to maza ke karɓe shi a irin yanayin ne an gane ku to kun ga wasiya goma sai mata amma sha biyu ce ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما الفرقان 74 malam sai cike da fadar Allah madaukaki da yake rabbana atina fi dunya amin azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun ya ubangiji mu ba mu daga matan mu da zuriyar mu qurrata ayun sanyin idanu wa ja'alna lil muttaqina imama kuma ka sanya mu jagorori ga masu takawa ga masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sura ta shan da biyar suratul furqan aya ta saba'in da hudu masu albarka waɗannan su ne haƙoƙin miji da na mata da kowanne ke da shi akan haƙƙin akan kowa gabanin nan mun ji haƙoƙin ma'aurata wanda suke taraya tarayya a kansu kiyaye su lallai zai taimaka kwarai matuƙa gaya wajen samun ingantacciyar al'umma suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kiyaye su Allah kuma ya inganta gidajen auratayya insha Allah in Allah kai mu mako sai mu tashi wata matashiya mai muhimmanci da malamin kuma take da al-khilafatu zawjiyya sabani da ake samu tsakanin ma'aurata an gane in sun faru to waɗanne hanyoyi za mu bi mu ga cewa mun kawo ƙarshen su Allah subhanahu wa ta'ala yi mana jagora ya dora matan daidai da muke musulunci da musulmai وصل اللهم وسلم وزد وبارك واكرم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله